Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu tana garin mata mai inda muke a nan ɗakin magana na rediyo Shukura inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun haɗuran da ake cin karo da su a lokacin zirga-zirgar ababen hawa wanda ke kawo salwantar rayuka da dama. domin tattauna wannan mahara ta yau a nan ɗakin magana ina tare da mamman lawali shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu a nan garin mata mai sannan kuma ina tare da abdulaziz hamid wato wahil wanda yake ofisan 'yan sanda da ke wakilta o 'yan sanda a nan mata mai sannan kuma ina tare da isufu ibra wato zababben wakilin jama'a a ofishin magajin gari ta mata mai sannan kuma ina tare da alhaji ibrahim kadiri sakatare jan na kungiyar masu sufurin motoci na kasa a nan mata mai ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara. To madala kamar yadda muka bayyana muku a yau maudu'in wannan muhawara tamu ta yau shine batun haɗuran ababen hawa a nan garin mata mai ya za a yi a magance wannan matsala sai dai mu tunatar da ku a Nijar wato haɗuran ababen hawa na zama babban matsala ga hukumomin ƙasa ganin yadda yake kawo salwantar rayuka da asarar dukiyoyi. a ce wasu alkalumma an samu wato haɗura dubu bakwai da ɗari biyar da arba'in da uku wanda ya shafi wato haɗuran da sun kasalonta a ciki a shekara ta 2021 wanda haddasa mutuwar mutum 1,152 sannan mutane 4,011 suka je kazamin rauni sannan 871 suka je ciwo sannan wannan matsala to waɗannan alƙaluma suna ƙara bayyana matsalar da kuma take haddasa cewa wannan haɗaruka na ƙara ƙaruwa a wannan kasa ta ta Nijar inda kuma a shekara ta 2022 an ka samu a haɗuran motoci 8,561 wanda kuma suka haddasa mutuwar mutum 1,228 sannan mutane 4,321 suka ji mugun rauni sannan 8,829 suka ji karamin rauni haka kuma a cewar kuma wasu alƙaluma a cikin wato jihar kance a shekara shekara ta 2021 an samu mutum 25 da suka mutu 59 suka je mugun rauni sannan 117 suka je karamin rauni a nan mata mai matsalar wato haɗarin motoci na kasance a matsala babba eh, da yake haddasa mutuwar mutane da jimar al'umma matsalar da kuma hukumomin yankin suke kokarin magance ta domin tattauna wannan wato maudu'i na yau kamar da ni bayyana muku ina tare da bakin da suka samu halarta bari fara da kai wato wakilin ofishin magajin gari wato isufu ibrahim ke kawo matsalar wato haɗura a nan garin mata mai assalamu alaikum na farko ina wa studio kalango godiya da sunana da sunan magajin gari na kwamnar banta mata mai bisa kan wannan tsari da studio kalango ya kawo na mu tattauna kan wani ma'audu'i wanda ya damu mutane <clears throat> a nan kominta mu ta mata mai wanda duk ya zo na kominta mu ya ce wata matsala ce a yanzu ta damu mutane to za a ce matsala ce ta zarga mm. zarga zarga zarga kuma ta shahi duk abubuwan da ake hawa kuma matsalar da take damun mutane ita ce ta yawan haɗururruka yau ka ji nan an yi hadari gobe ka ji an yi anan in ma da babur ne in ma da mota ne mm. abu ne wanda ban ma fatan shi amma yana zauwa mm. to wannan matsalar eh, mu a ganin mu ya kamata a ce an yi hoɓasa an bota hanya wadda za a samu a samu maganin wani matsalar ko ba a rage ta ba gaba daya amma a ce an ciwo kanta na farko eh, ni abin da nake gani tun da in an ɗauko kamar ɓangaren masu zarga-zarga ƙungiyoyi gare su mm. in ka ɗauko ɓangaren 'yan kabu-kabu suna da ƙungiya ɓangaren direbobi suna da ƙungiya mm. kenan ni ina ga ya kamata a bi ta kan wannan ƙungiyoyin kowace ƙungiya a samu kamar jami'an tsaro wanda su suka san dokoki na zarga-zarga mm. kuma su ne abokan hulɗarsu a ce wannan masu hawa abubuwan hawan an tara su a ƙungiyance an waye musu kai an ja hankalinsu kan cewa ba don kayi abin hawa ba zai baka dama ka yi tahiya da kaga dama. Eh, ina ganin malam isufu ibra da yake muna cikin soma wannan mahara tamu za mu tabo duka waɗannan ah, abubuwa da suke kawo matsala kan harka da ta shafi zirga-zirga ababen hawa da kuma illolin da suke tatar da waɗannan ah, abubuwa da ake hawa da kuma nake ganin maudu'i za mu ganin bakin zaren wannan matsala bari zo gare ka wato option 'yan sanda ah, wanda kake wakiltar option sanda ta mata mai eh, shin idan ana batun zirga-zirga kuma ana batun eh, kula da zirga-zirga akan taɓo cewa da 'yan sanda ne shin ya aikin naku yake a nan mata mai assalamu alaikum da harko dai da sunana da sunan darakta na 'yan sanda na nan garin mata mai muna meka godiya ga studio kalangu da sun ka samu wannan tunani ha sun ka zo a nan garin mata mai inda yau sun ka shigo da wannan magana ta abin da ya shahi haɗururruka na ababen hawa na farko dai kowa san yadda garin mata mai yake in ana magana ababen hawa sai dai a ce alhamdulillah babu zancen a ce ko da kamar ababen hawan buskai wani irin tunani ba da za a iya cewa ko manyan birane hakan mm. ga amma a ababen hawan da adda koi za a ɗoka a kan mota babur da telam mm. da wasu sauransu wanda dai su ma dai suna zirganiya a cikin gari mm. abin da ya shahi haɗari to a shekara ta 2023 mm. a nan garin mata mai haɗurruka ana iya cewa dai kama a shekara ta baya da ta huce 22 an ɗan samu kamar ragowarsu na'am tunda a bana daga abin da ya kama watan januwari zuwa wannan wata da muke cikin shi mm. a cikin namu kundi na ajiya kan abin da ya shafi haɗurruka wanda ake yi a cikin garin mata mai mm. muna da haɗurruka da wanda sun faru kusan kashi arba'in kashi arba'in ai da yawa kashi arba'in to ka gani kashi mm. arba'in a bara an diba sun yi haka nan kuma sa'an nan haɗurrukan da suke faruwa duka waɗanda abubuwan ke rutsa da su in ka ɗoka matasa ne 'yan shekara goma sha takwas zuwa ashirin da hudu kuma zuwa abin da ya kama ha hiyama da haka na'am to cikin waɗannan haɗura akwai mace-mace da salwanta abin da jikata haka da wanda suka jimu to eh, shi haɗari inda an ce haɗari daman tunani biyu ne za, a fara neman sanin menene mm na farko za a samu abin da ake tema kama duiga corporal mhm. duiga corporal zai iya kawo jimuwar da ta shahi jiki za ta iya ah. kawo eh, za ta iya kawo kariya za ta iya kawo inda har jikin mutum ma wani bangare za ta kaiwa ga inda za a cirewa mm. kafin a yi maganar mutuwa wannan na farko kenan sa'annan kuma na bangare na biyu abinda ake ce ma kamar shi ga material abinda ya shahi wato asara dukiyoyi mm. kaga na ɗai ƙasa tana asara mm. saboda a duk inda an kai hadari ita wannan hanya wadda ƙasa ta yi saboda talakawa su dinga zirga-zirgansu sai an samu matsala saboda wani lokaci zai kawo tadin a wurin da abin ya faru sa'an nan kuma a zo wurin dukiyoyin waɗanda su haɗarin na ya shafa mm. kaga na ɗai mota za ta ita samu ita ma rauni mm. wanda wannan rauni zai kai ta ga ajiya karshen ta daga nan ba za a mota ta lalace dai ta lalace ba za a sake aiki Oh. ito ganin ganin eh, an ka duba garin mata mai ba babban gari ba ne kawai a ce birnin da magaran mhm. shin ana iya cewa ai zirga-zirga bai kamata a ce ana yawan haɗura ba ganin cewa babu yawan ababe ababen hawa eh to yawan babu ababen hawa kasan kamar yadda ka ce a bi ka'ida <laughs> saboda eh. ka a yi tsallake-tsallake zamana an shiga wurin da ba a kai ba eh. kasan kamar shi yawan yawan haɗurra duka da ake samu a garin mata mai mm. ya shahi ɗan kabu kabu mm. a yadda na yi maka magana a watan januwari zauke yanzu mm. akan dai ajiya wadda mun kai mun aje ka haɗurrukan eh. babura kusan 31 na 'yan kabu-kabu na 'yan kabu-kabu <laughs> abin da ya shahi motoci eh. na transport kamar in kun doka wani c20 wani sauransu dai na, eh, na harka manyan motoci haka eh, kamar ba manyan motoci ba motoci na transport a eh, kuma yanzu muna jama'a na ɗaukar jama'a muna eh. da kusan ka ya kai tara wanda ya faru mm. to na motoci kuma masu wanda kamar particular hakan ga su wannan duka abin da an ka samu bai huce ka shida ba na'am in ka doka su wannan matasa mm. wanda abin yake faruwa da su wani lokaci kagan abu na farin wanda za a fara iya neman sanin menene yake ka hada wannan haɗuwarka eh. kaga akwai rishin sanin doka hanya mm-hmm. na harko kenan sa'annan kuma su waɗanda suke da waɗannan ababen hawa wani lokaci kamar rishin haƙuri mm. wanda zai iya kai su ga haɗari wannan mm, sa'annan kuma na uku ga abin da ake tema ganganci kaga ganganci shi kuma zai iya kawo komi mm. kai ba ma ya tsaya maka ga abin hawan ka ba zai iya kai ya shahi ma rayuwar mm. taka eh, ina ganin mala abdul eh, aziza eh, hamed wahil ina ganin da yake muna ci gaba da wannan muhara zan sake da wajen ka to na so in je wajen wato wakilin in ta wajen sektoran transporter domin in je karin bayani bare ina zuwa gare ka alhaji ibrahim kadiri bare in zo wajen mamma lauli da yake kamar ofsa ya ce wannan eh, eh, haɗuran sun shafa 'yan kabu-kabu shin eh, ya aka yi wannan haɗura kuka haddasa shi ana mata mai ina godiya da studio kalangu da haska ziyarci wannan gari namu na mata mai bisa kan ci gaba garinmu da matasa gabaki daya kama abin da yawanci zan ce mm. mafi yawanci abin da ke kawo haɗarka ga abin da ya shahi 'yan kabu-kabu mm. yawanci ya rashin haɗin kai da ci gaba mm. da rashin kula da rayuwa duka ga tamu gaba daya saboda mafi yawanci abin da ya shahi moto duk wani kirin mafi yawanci gaskiya da moto ake shi me amma me yasa kamar ake kowa ke kamar zama guda kowa katse abubuwa suke ta faruwa abin da ya shahi aka ce kabu kabu rishin rishin kungiyar kirki ne. Mm. Yo kana ganin eh, wato ofisa ya ce akwai ganganci akwai rashin sanin dokokin ka'idodin zirga-zirga shin ba wanga ba bin ba su kasance musabbabin wannan eh, haɗura da ake gani da ake cewa an ka diba raskunan ababen hawa da suke haddasa haɗura a nan mata mai naku ne suke haddasawa da yawa. kamar yadda ya ce rashin sanin doka akwai rashin sanin doka. Mm. da rashin bin ka'ida hmm. duka shi ke jawo wannan abu amma duk abin da zai zamto aka ce a yau kuna da kungiya kuma kungiyar nan tana kula da mutane yadda ya kamata kungiyar hmm. nan ana bi da ita so da kawa su ne ya kamata su bi kungiyar so da kawa manya hmm. manyan gari da a yau an zo an ce a yi kungiya an yi kungiya amma kungiyar nan ba a bata muhimmancinta ba a tallafa mata ta ne da ya kamata ke kana nufin kawai rashin rashin kula da wannan kungiya ta ku shine ke kawo duk matsalolin haɗarin matsalolin haɗarin ababen da ake samu yawanci dai <laughs> gaskiya rashin kula da kungiya a yau duk dan kabun da aka ce ya zo a kirawo shi a yi tsari a bi doka da shi babu wanda ya karin doka to duk wanda aka kirawo shi aka ce ya zo ya bi tsari na tahiyar da kungiya don gari ya ci gaba don ci gaban gari gaba ki daya don kiyaye lahiya kowa wannan abu ne mai kyau kin da ya zama to wajibi a inda ake bisa kan zarga-zarga hawa ya kamata a ce kowa ya san menene ma dokar gaba ki daya saboda yawanci kowa ba kwada bai sani kawai hawan motuna dai ake yi mutane suna ta tafiya tunda in ka duba ma waɗannan motunan kuke hawa ya kamata a ce eh, kuna da lasisin su ko da lasisi eh. ko da babu lasisi in Allah sa in dai doka ya zamto a ce manyan gari suna kula da wannan matasa saboda su wannan matasan yawanci wani ya je tabura ɗin ya so motar shi da ya zo ko kabu kabu zai fara saboda kabu kabun da ake mafi yawanci yan kabu kabu wani kawai baka ma san wani dan ina ne na can da na can da na kowa zuwa ke ce kabu zai shiga kai dai na fahimce ka monsieur le president wato rashin tsari ne na kula da wannan kungiya ta ku yake haddasa waɗannan matsaloli na zirga zirga da ake samun haɗuran motoci da na kabu kabu a nan ko zan sake dawo to babu lahi zan sake dawo gare ka eh, alhaji ibrahim kadiri a matsayin ku na eh, shugaban wato sai sektaran wannan kungiya ta ku ta masu mayan motoci shin al'amarin haɗarin motoci a nan mata mai ya kuke kallon shi muke haddasa shi saboda ana cewa yawanci mai motoci kawai yadda eh, ofisa taɓo eh, motocin da ke ɗauka eh, fasinja duka matsala ce shin mi ke kawo wannan matsala ta haɗura ana mata mai to kalangu da kuka ba mu dama da sunana da sunan mu ta transport national sunan shugabanmu mamman sani ibrahim ina muku godiya mai yawa eh, a yanzu alhamdulillahi za mu ce akan hatsarurruka eh, na transport eh, hatsari a yanzu saboda allah ya ragu fiye da yadda ba a tsammani hmm. raguwar da ya yi menene lallai durobobinmu suna ɗan mu a ƙungiyance hmm. muna shan hankalinsu a kan yau ba wai hakin mutanen da kake ɗauke da shi za ka iya sani na farko ka san da hakin eh, jama'a ne ya ta a kanka ba kallon iko ba a Allah ma iya kallon ka hmm. da za ka shiga hakin mutane a kan hatsarin da ya zamanto na da gangan hmm. hatsari akwai na da gangan akwai wanda ba na da gangan ba amma an ka kiyaye kai yanda za ka yi ka sauka lahiya wannan ka gani kai da kanka za ka ji daɗin abu hmm. eh, muna ta roƙon Allah akan irin wannan abubuwan Allah ya kawo mana ya ƙara sanyaya mana to sai ya zama to su. yanzu eh kamar yadda shi wannan shugaban kabu kabu ya waɗi mm. eh an ba san ba ma me kungiya mm. zawa ne suka yi sun samu kuɗin su sun zo sun sayi mota kowa da mu da ma'aikantan da su za mu je mu roƙi alhurma a gare su mu duka ba kowa ba ne mm. sai mutum ya shi a jikin shi yake sanin a ah, ashe wannan abin haka ne ko ba haka nan ba ne tunda yanzu yaro zaka gani da mota shi ce ya zo ya nuna ya zagin kai magabacin da kai da ikon da kuke kan hanya to an bai zamna ba ka fa'intar da shi hmm. kama wankin kwallowa ya zai ya gane menene transport hmm. menene ake yanzu misali inda za ka kara ganewa yanzu yau ga su nan eh, ma'aikantan da muke tare da su an mota ta hatsari za su zo su ce mana ya ne aka yi wannan Mm. wannan wata mota ya aka yi wannan hatsari. Mm. kuma dole sai eh, sai an kwasta an yi kwasta mm. to ba a tasha ba ka dauki mutanen barantana mu mu san lalle ka shigo tasha an baka uzumin ka dauki mutanen ka rubuta ka a layi an baka takardu da komi da komi alabushin mu komo an ka ba hanya ka zama wani eh, ba haka ba ma ko da wani abu ne dai tsakanin ku da mai kantan za ka iya ganewa da cewa eh kungiya tana da amfani barantana a yanzu za ka zo kan hanya kawai kai ka ɗaukan mutanen kana huta ba wanda ya san ina ka ɗauki mutane. Ito yanzu kamar alal misali waɗannan maye motoci da ake eh, dakon kaya ko kuma ɗaukan mutane. Mm-hmm, mm-hmm. Wani lokaci waɗannan motoci naku ba su da cikakkun takardu kun eh, babu kula sosai gare su. Kama gyara haka. Eh, to kuma kasan. Duba yana daga cikin dallan waɗannan haɗin da ake samu. ka san me yake kawo kama an yi lese ali akan irin wannan eh, abubuwan ko su ikon ko su ikon da suka kyale hmm. ba don wani abu ne suke kyale yau migidanci ne baka da wata sana'a hmm. kai ne ka zo ka sayi tsohon mota don ka ci da kanka ka ci da ta kai a wanga hmm. dole za su rihe idan su mu ma mu rihe idan mu an iko ya taba su mu je mu yi tsaye mu ce mu shi ta Allah ya sha hannu wato ina fahimce ka ku kankan ku kuna taimakawa wajen matsalar da ake samu go ba taimakawa ce ba taimakawa mutanen nan ka a zauna haka nan babu sana'a an mutum ya zauna babu eh, sana'a ya ne za a yi eh, akwai matsala akwai matsala to wani abun na kawai na cin abinci ne kake ganin mutane suke yi hmm. ba don wayoyi a za su yi ba ne don su yi arziki ko wani abu ga a su ma da cikin su ne suke ba su yi bisa yin shi don haka ne ke na na gane neman kuɗi ruhe eh, ido a ruhe ya kan kawo yau na ma yake kaga transport din a yanzu babu shi eh. yanzu mutum biyu uku yanzu ga ofisa ne eh, za ka gani wani accident din mm. kama daga nan zuwa gwati za ka gani mutumin na gwati ne ma za a ɗauka mm. an transport ne na kirki ai zama za ka yi a a ɗauka ɗauki mutane normal amma ka takaru ka huta ka tafiya ka. na gode ma alashi ibrahim kadir na gode bisa wakilan ofishin magajin gari eh, an san da matsalar eh, haɗura akan danganta ta da rashin hanyoyi masu kyau da rashin alamomi kan hanya na harkar zirga-zirga shin ya wannan al'amari yake ana eh, mata mai kuna kula da matsalar hanyoyi da kuma kula da waɗannan ababen da ke nuna alama eh, na zirga-zirga. Ya wato na gode da magana ta sake dawa kaina kafin in zo ga wannan magana ta eh. Sai na ɗan tsokaci bisa kan eh, magana da wakilan ƙungiya daban da musu a kan kulawa da ƙungiya. Ni dai ina tuni nan meri ta mata mai. lokacin da muka ga yan kabu kabu nan suna aikin su karazube suna ta samun matsala da jama'a tsaro da shi jami'in tsaro in ya tsaya kan hanya doka zai ce abi da ka zo akwai abin da zai tambaye ka su kuɗiyan mu kannan mu mun san basu da su kuma wannan sana'a dole shi hisin muka zauna a ofishin magajin gari nan da shekara uku ina tsammani zuwa hudu aka musu kungiya aka ce wannan abu na ko sai kun yi kungiya aka musu kungiya kuma wannan kungiya da za a yi sai da a kirawo jami'an 'yan sanda suka turo mutum aka zauna aka musu kungiya aka musu takardu da dokoki duka ci aka ba su kenan ayi wannan an ba me ya kamata su yi su ya kamata su aikata wannan dokokin da yake cikin kundin wannan nasu ba meri ba ce ha'iyo bayan ta musu kungiya ta musu takardu mm. za kuma tabi tana musu aikin da ya kamata kamar dai a maka aure kuma a ci da mamata wannan meri <laughs> ta mu kuma kullum mm. tana sauraron kuma a wancan lokacin zan tuna muku da cewa da aka samu sulhu su yan kabu kabun wannan da su jami'an tsaro ma zama kan hanya sai da aka zo aka zamna suka nuna cewa takardu in an ce sun yi takardu gaba daya wani ba zai ba kabu kabu wannan shi ko nan kabu kabu wannan wani he yayi dazu kaje da suka hodi na gane sai yayi ci da shi eh, eh, eh, tunda na fahimci haka yanzu mu dawo kan wannan yanzu kan kan matsala ta hanya zancen a ce kaman hanya batta da kyau ai ka ji su da kansu ba su kawo wannan zancen hmm. su ce ko hanya batta kyau ko a'a amma zancen me suka kawo an kawo zancen ganganci an kawo zancen rishin sanin dokoki ka'idodi na tuki in ma mota ce in ma babur ne ko da yake su 'yan mota mihi yawa wannan ka'idodin sun san su matsala dai tana wurin mu 'yan babura wanda duka abubuwan da ake babu wanda ya karantun abin da ake cakwa na tukin mm. wannan su ne manyan matsalolin mm. su ne manyan amma dan a kawo zancen hanya a yanzu dai akwai hanyoyin kamar na gargada inda zaka tare da rami da wani to amma aikan ka kai ramin kana gani kana iya kewaye mishi a to gaskiya in tun da ka dauko an ka dauko kan batun ganganci gaskiya da nuzo nan mata mai abin da dan gigita ni ni ce ba ni tsaya bakin haya saboda yadda nake ganin masu motoci masu wabura suna wuce bisa hanyar gaskiya akwai matsala ito eh, <laughs> yanzu mi ita meri take yi eh, domin wadda kan al'umma ko kuma domin sa eh, tsari a game da ganar da su waɗannan al'ummomi masu aiki da waɗannan ababen hawa yanzu na fara ma bayanin hanyoyin da ya kamata a bi hanyoyi ne wanda ba wuya ba gare su na farko na mazancin waye kai mm. wannan iyan namu masu hawa babura sai an haɗa su an waya musu kai mutum ya san da cewa wannan gangancin da yake hawa a'a lahiyar shi da dukiyar tashi ɗaya shi jami'an tsaro ya hudi ka je ka yi ganganci ka ja wa kan ka ja dukiyar ka har ka wani amma in ka bi a hankali tun da wani lokacin za ga mutum da sabon inji za ka zo kai da ka isa da shi za ka ce mishi wani bi a hankali akwai masu ɗaukar kile baka mi suke ne wani garajen nan naka yawa sai a ɗauki moto a baka wato ana nihin cewa in kai ka saya mm. in naka ne ga kayan kana gadara kenan maimakin a ja hankalinsu mu waye muka cewa gyara kayan ka fa hausa suka ce baya zama sauke mu raba duk wanda ya ce ma ka bi a hankali wallahi ya nemi ka ci gaba kenan sai an yi wannan zaman an waye musu kai tare da yan kungiyoyin su su gane cewa wannan garajen bai ya aihwa musu komi garaje bai ya sa ka tara kuɗi amma in ka bi a hankali ka kiyaye shi ne zai sa ka gama lafiya na gode malam isufu ibra wakilin ofishin magajin gari a nan mata mai kan wannan karin haske da bayani da ka ba mu bari dawo gare ka malam abdul aziza hamidu wahila shin ya kuke tar da aikin ku a nan mata mai domin ganin wato zirga-zirga ababen hawa sun na zuwa yadda ya kamata ba tare da ana samun haɗura ba to eh, na gode da wannan dama ta biyu da ka bani to kai zama na magana ta ta koma kamar guga zana amma dai eh. tun da suna nan eh. an bani dama kuma zani bayani kuma cikin kowa ya san abin da yake ciki mm. amma hannu ke shiga zan dan tsokaci kaɗan kan magana mm. eh, wakilan na na meriwa ah. ka gane kamar shi hadari in ana yin shi a duk lokaci za a dibi kamar yanayin wurin da hadarin ya faru a yau in ka ɗoka hanya kala nawa a gare mu a garin mata mai a garin mata mai muna da hanya kala uku mm. haka ne hanya ta farko ita ce guduron wannan mm. ita guduron gwamnati ta yi ta ne saboda ta ka sauki cikin zirganiya mai 'yan ƙasa mm. haka ne sa'an nan na biyu akwai jandabe shi wanga jandaben shi ma gwamnati ce saboda da gudunmuwarta ne za a zo a yi shi kawai dai kanan guduran yawwa sa'an nan na uku ita ce hanya wadda za ku yi kanku ta cikin rairai a yau in ka doka abin da ya sa na farko na ce maka ganganci shi yake ka yawan haɗura a nan garin mata mai ka ɗoka hanya kwalta wadda adda kwai guda a garin mata mai in ka ɗoka normal in an ka bi ka'idar gudron kamar mejir in shi kamar mm. larger zai iya yi mejiran abin da ake ce ma kamar set meter a duk mm. lokacin za a yi wasa yawwa faɗin mm. shi daga nan zuwa nan zai yi kamar meter bakwai mai yau in ka tafi kwasa in ka abu na warin gudron in mata mai bayin meter bakwai in ka samu shidda ko da wani abu wani wurin ko shiddan ba ka samu mm. haka ne mm. kenan haɗurka wanda ake yi akan hanya titin guda wanda addakwai a rijistar ma inda an kai a saman kundi namu na can eh. ma'aikata an samu kashi kusan talatin da ɗai na haɗari na haɗari hanya guda wadda kowa ita ce yake bi mm. kaga na farko ganganci ya dawo nan ko saboda an san da ita ce wani wurin babu dama dole kai in ma da kake da dama wanda yake idan ka ga da cewa bai san abin da yake ba dole ka sauka ka bashi hanya wuce na biyu akwai intersection mm. wato magama kenan a yau in ka tai kusa ga kwamsariya akwai magamar da ta hito daga hanyar rutu kwargwam take zuwa guduran wata ta hito daga nan wurin justice ta yanka inda yan ruwa ruwa mm. sun kai makansu hanyar nan meri babu fano wanda an kasa na stop mm. wanda zaka isa ni ni nike da dama huta ko ko ni ya kamata in ta alhali mi an kace a kundi kamar duk inda babu fano ko kuma babu jami'in tsaro wanda zai bada hannu na ka huce in ka zo a shakfa niger mu priority a droite ne mm. mai mutane ku san shi ba kai inda ka hito saman dogon titi sai ka gani ni nike da dama huta a guje sai ya hito ko in ka tsaya ma mutum sai ya ma zage ka a yau intersection a rajistar ma'an da mun kai muna da kashi kusan hudu wanda dai an kai a wurin intersection mm, mm, eh, wajen intersection kashi uku zuwa hudu abin da ya shahi kuma hanya ita waga ta jandabe an samu kashi kusan shidda ka gani shi kuma rairai kashi hudu zuwa biyar kenan ka gani in ka ɗoka duk yawan hadarin da ake yi akan babban hanya ce ake yin to a yanzu za mu a kan tambayar da kai min ta kamar wani mataki ne ku kuke ɗauka na mu ganin kawo an rage waɗannan hadarin to alhamdulillah yau dai kaga tun da eh, shugaban 'yan sanda eh, commissaire principal muhammad hmm. bubakar sumana tun da ya yi prisdo service garin ga ya nemi da shi da kungiyoyin ga da addakwai a garin mata mai a zo a zamna a gane ma juna in ka doka kundi namu na ƙasa da ya shahi harkar tuki a dokar shi ta dubu goma sha hudu in ka doka a shahi na ashirin da sha bakwai sha bakwai zuwa ashirin a shahin shi na sha bakwai mi ya ce ya ce dun mai abin hawa in an ka ci abin hawa wanda yake aiki da inji in dai nauyin shi da abin da yake in an yi fezan shi hmm. ya huce kilos 750 haka ke aiki da wannan abu doka ta dora ma nauyi sai ka yi abin da ake ce ma assurance ita wannan assurance ita za ta ba wannan karhen hmm. hmm. ita za ta ba wannan karhen dama a yi zirganiya da shi haka ne kai kuma wanda kace so kai unhwani da wannan karhe dole ne sai ka yi abin da ake ce ma lasin idan ka yi lasin shi zai baka dama na kai amfani da shi ita kuma waccan inshora ita ita take garantirin abin da ake ce ma responsibility civil in mm. ka gane hadari zai faruwa ya zama na jimuwa ce asirin su za ta kula da shi mm. hadari zai faruwa ya zama na an yi ma asara haka ne kenan wannan duka asirin su amma in abu ya shahi na doka na shi mu code penal kamar yanzu ka yi hadari ka ruga da gudu nemo ka za a ka yi hadari ka kashe mutum kowa san hadari abu ne wanda yake faruwa ba tare da amso ba mm, mm, mm. a cikin doka ma haka an kare ka gane kamar shi in collision non intentional kenan gamuwa ce ta ba an so ta ba amma kuma in ta faru sai a tsaya a bi doka me kai da ka faru ko ya faru da kai ka ruga da gudu me kace nan ba a magana kuma responsibility civic nan kuma responsibility penal ita ka za a aiki da ita ka gani saboda in ka doka an ce na harko kai da zaka unhwani da karshe ya kamata a ce hanyar nan wadda zaka unhwani da ita ka san da cewa na harko kana cikin dama wadda za ta baka ka yi unhwani da shi ba tare da ka yi haɗari ba ka kiyaye kenan har inda za ka ka ka sabka lahiya na biyu kana da masaniya kan abin da yake na dokokin hanya amma shi firizidan na yan kabu kabu yana nan firizidan na transporter shi ma yana nan in yau duka ka tsare su ne ka ce musu yau ya kawo maka duk takardu na 'yan kabu-kabu wanda adda kwai sai ka samu 'yan kabu-kabu karshen ta kusan kashi tasa'in da wani abu wanda babu ɗai wanda yake da lasin in ba ma da zakko wannan direktar ba na garin nan da du inji in ya shiga cikin gida a ce da an kama shi sai an dura ma doka kai inshora inshoran nan kana ga kamar ana takura maka ne amma saboda kariyar kanka ce sa'an kuma lasin in kai kai da kanka za ka samu sauki gare shi mm. haka ne in hatsari ya zo za a jibi takardunka kaga ka kiyaye eh, to eh, eh, ofisa yanzu mm. kuna ganar da al'umma kan waɗannan ka'idodi da suke sa su taimaka wajen rage haɗura eh, alhamdulillah shi yasa tun cikin bayani na na fara na ce na gode da wannan dama da studio kalangu ta bamu kuma da wannan zakuwa da ta yi a garin mata mai saboda a yi magana al'umma su ji ya zama musu kamar wayar da kai haka ne saboda yau ya kamata a ce na ɗai su kungiyoyin nan nasu yadda ita studio kalangu ta samu tunanin cewa ta zo a garin mata mai a zamna a yi muhawara a samu a gani menene yake hasa da wannan matsaloli mm. ga sunan zaune babu wanda ya taba zauwa zai iya zauwa ya nemi zama a ce omen cikin 'yan sanda an ba da guda an tahi meri an ga wani mm. shugabannin an taru an zamna a wayar mu mutane da kafaske wayar da kai shine abu na fari wani bai san takardun ba wani bai karatun ya san menene doka hanya ba kenan ka gani abin da yake ciki su inda kansu wani bangaren suna da nasu suna da nasu lai eh, na gode kuma suna eh. kama ma ne a cikin haɗurkan da ke faruwa tun da kai inda ka sani kai ka san menene muhimmancin takardun ga amma mutanen da kake da su karkashin ka baka wayar musu kai ba akan shi kenan kana da naka faɗo eh, na gode zai da yake ina ta da shi wato president din na yan kabu kabu malam mamman eh, lauli eh, abinda da muke so shine na ganin matsalar haɗura a wannan yanki mu ga ya ragu sosai shin wani kokari za ku yi na ganin cewa kun bi dokokin da suka shafi sha'anin zirga-zirga domin wato kare al'umma da dukiyoyinsu to assalamu alaikum mu kamar yadda ake zarga-zarga cikin gari abin da shahi moto daidai iyawo mu daidai gwalgwado muna yi kuma muna kwatanta ma mutane muna dan waye musu da kai daidai iyawo mu amma matsala inda take kamar lokacin da muka yi kungiya aka samu muka yi kungiya a mata mai da kara zuba muke babu kungiya kamar yadda eh, ya wadi tun da farko ma ka taɓa wannan zance na kungiya eh, mu dawo takamaimai kan yadda ta kamata za ku yi domin ganin waɗannan haɗura a dokance eh, yadda ya kamata mm. haɗa ƙarfi da ƙarfi ne kamata a yi su ne ya kamata su kama muna jami'an tsaro jami'ai sun ce suna nasu kokari banda suna nan a kodiyoshi <laughs> kuma kusan kullun tare muke da su mm. daidai iya wasu daidai gwalgwaro suna bamu amma inda muke fuskantar matsalar da abin da ya sa abin da ya shahi dan kabu kabu ko da ya haɗi aksidan ko ya kaɗe wani yake gudu mafi yawanci kama tsoro suke sawa mutane to wannan ba ganin ba lahin ku bane ku ba kowa da kan magoya bayan naku saboda yau a ce dan kabu kabu ya bige wani ko ya kashe wani eh, bisa abin sa ya gudu ba ganin ku kankan kuna da naku da hi saboda ba ku gane da shi ba ba kowa da mutanen ku kamar yadda na gaya ma a baya da na ce rashin tsari ne rashin tsari ne abin da yasa ko dan kabu kabu ya fadi ko ya bugi wani yake tserewa rashin tsari ne kika haka eh, to yanzu kana ganin ya dace shi ya gudu bi dace ba kin da ayo duk wanda zai kade wani eh. duk wanda zai kade wani ya gudu eh. kenan bi damu ba da rayuwa shi malam eh, malam mamma lauli yanzu abin da nake so in sani ya kake ganin za ku hana wannan abu ya ci gaba da faruwa dan kabu kabu ya buge mutum ya gudu wannan abu ne wanda ya rataya akan dukkan wakili hmm. wanda ya sha an aka ce wakili ne kai na kungiya ya zan muka ko wuya ko daɗi ka wayan ma da mutum kai ya zan muka dole duk wani abu in ya faru ya rataya a bisan ka wannan yauni ne ya rataya a busakan kanmu amma abin da muke fuskanta muna dan fuskanta wani kalubale daga cikin manya na gari kalubalen shine kama a lokacin da aka ce wannan kungiya ce ya kamata a ce kungiya a yaka wannan daidai abu da ya kamata a kula da ana taimaka mata mm. ta yana ne kamata taimaka kungiya a yau wanda yake cikin tsari dan kabkabin da yake cikin tsari shine namu duk dan kabkabin da bai cikin kungiya ba namu bane ba kenan mafi yawanci wani ba dan kabu kabun bane ba ma zai zo ya bugi wani ko ya fadi amma da atashi ta zai dan kabu kabu ne saboda motuna sun yawa a cikin gari baka i gane wani dan kabu kabu ne wani ba dan kabu kabu ne saboda rashin tsari na ɗaya kenan me ya ka rashin tsarin da an yi magana cewa za a sa riguna duk dan kabu kabu ya sa riga za mu yi flak mun yi yanzu daga cikin kashi uku kusan kashi biyu sun yi wannan tsarin abin da ya shafi flaka da riga amma me yasa mutane in kaba na namu su kai watsi da wannan tsarin mu kuma abun ya mana sanyi ba ba kulawa kamar bilishin kulawa ne na bangaren manya na'am rishin kula shine na farko a yau dan kaba kaba ya samu wani accident ko ya kade wani mm. moto jama'a ya tsare in sun kama shi je komisariya su ya kamata su taisi intervention mu da yaunira ta ba su kanmu mu zai zo gani ko ya ko daɗi mu je intervention komisariya mm. to in muka tai komisariya a yau shi wannan wanda muka je intervention gure shi kenan dan yana cikin kungiyar mu ne muka je mashi intervention wanda mu san shi ba bi san ba ko da cikin kungiyar mu ko da yayi lahi eh. kenan omo ya kamata a ce ya haushi kenan lahi ya riga ya haushi kenan ya kamata a cikin da a cikin kungiya ne a kungiyanci ne muka zo ya kamata a ce a samu sauki a kashi uku mu samu sauki ko guda ko ka a sake maimaitawa ka eh, a sake eh, maimaitawa abin da nake ni kamar yanzu misali a ce wani yaro wani abu ya faru da shi jami'an tsaro mu ta shaya je komisariya a yau ka'ida ne tun da kwamsar ya zo tsarin da ya kawo a mata bai kuma tsarin nan tsari ne mai kyau mm. saboda yana da kyau a ce ko baka yi aksidan ba ya kamata ce duk mai moto yana da asiras mm. wannan tsarin doka ne ya kamata me amma saboda yanayin garinmu ake dubawa in aka ce a ce a buga kowa wahala zai sha mm. saboda lilin wannan da yake sa to amma duk motar da ya shi kwamsariya sai a ce sai ya yi asiras yanzu to mun zo intervention moto ya yi asiras kenan ya kamata a ce in za mu moto jika 24 ko in za mu moto jika 8 kenan kin da a kungiyance mu mun zo da kanmu me ya kamata a yi motar nan za mu shi wimil kenan ya kamata an mu zo mu mu samu sauki hmm. a kaɗan yau ba ka ganin kuma an ko da yaushe sai kun zo kun shiga tsakani ko kuma kun zo kun taimaka an sako mutum ko an abin gaɗin shi ba ku ganin ka kuna taimaka ne kuma ya ci gaba da aikata abubuwan da bai kamata ba na haɗar ya yi ta gangancin kamar yadda aka ce kungiya shi aka ce wannan kai wakili ne na al'umma ya zama maka wajibi duk wani abu da hore ta akan ka kaje ka mai na gode na fahimci ka amma eh. Eh, eh, to da na so in komo wajen abin ga amma ina sauraron ka me kake so ka ce Abdul magana mm. yake kamar magana doka mm. in an ka kama babura wanda hadari ya faru da su in sun ka shigo kamar dai an gane kamar babu sauki a ciki oh. ita abin da abin da nake so ya gane doka maza ke yin ta amma kuma talaka su suke zaɓarta su ce waga doka mun amince da ita hmm. babu dokar da za a yi yau a ce talaka wani bai san da ita ba hmm. haka ne a can inda ma ake yin ta doka in za a yanta ba ta dibin ta ce garin mata mai ga abin da yake faruwa ciki ko gari ita dai an yi ta kurunta yan kasa ce kuma ta shahi kowa da kowa kenan wannan bangare shi inda kanshi yana so a wayar mai da na na gode <laughs> na gode eh. Abdullahi Aziz Hamed eh, eh, Wahila president SG na sandika din transporter shin ya kuke ganin da yake muna kusan kan ƙarshen wannan mahara mu ya kuke ganin ita wannan matsala za ku taimakawa a rage ta ta haɗura a nan mata mai alhamdulillah matsayin ku na kungiyar na taku ya eh. za ku gana za ku taimakawa alhamdulillah malama ma'ada yanzu nan abin ga intervention in ofisa da harko mm. ya nuna cewa eh, hatsari a yanzu a 2023 ya rage mm. a kan transporter mm. eh, rage wannan da ya yi da addu'a da jan hankali duka shi ita ta kawo mana ragowar wannan abubuwa na farko mafi akasari motocin da suka yi yawan yin aksidan ina bisa zama ne a cikin tasha su ɗauki lodin motar su su huta su huta shi yake kawo mana abubuwa daban-daban ko da da an yi hatsari aka zo kama daukan eh, eh, mutanen nan sun dan shimi ciwo ne kenan dole ya iko ya tattara kayansa ya kawo su komsariya ko jandarmeri ya aje to aka zo wa an suka kiɗi mu ta hiyar suke an suka dawo hisi ka neman kayan su ina ne sai su zo tasha tasha wa ya dora kun mota amu a can ne muka hau mota kenan kaga wani abu ne daban wanda eh, kana zancen wannan uh, illoli ne na abin da ke faruwa bayan an yi haɗin ko mm. mota da ba a mm. gani ba mm. lallai transportar za a ce ai kama yan kabu kabu ne mutanen cikin gari ne yara ne uwayensu suke motan uwayensu ne suke hawa su zo su kaɗe mutane eh, a to yanzu kabu kungiya ta ku eh, ya za ku ganin za a rage a ƙara ragewa tun da fatan eh, mu shi ne ka a sake samun hadarin jan hankalin a janyo asarar rayuka vala mm. mu abin da muke jan hankalin durobobin mu abin da muke jan hankalin durobobin mu muna son su zo mu zamna Eh, mu gamu a nan cikin tasha ana lodin motoci wato an ka zo ta kasha komi zai zo a tsarince zai zo a tsarince nagode eh, Alhaji Ibrahim Kadiri eh, malam eh, Isifu Ibra wakilin ofishin magajin gari shin ya za ku taimakawa ga an kawo an rage haɗura ana mata mai ta da wannan ma'aikata na gode shawara biyu zan a gaguje na farko na zancen shawarar a haɗa kai da mu da majaman tsaro da su kungiyar su ta yi kazawa ana hmm. zama ana ba su haske hmm. ana waye musu kai suna gane na biyu kuma a gulguje shi ma lokaci cikin shiri na studio kalango na ji labarin yan kabu kabu na agades inda da kansu yi cewa an musu tsari wanda suka samu wata dama inda aka musu hanya su samu wani lasisi na tuƙin mota cikin kuɗi mai rahusa to wannan hanya ya kamata mu binciko mu ga wata hanya za mu wannan yara namu yan kabu kabi a biyo hanyar da za a bi in ba wani partner zai kama a ga wata hanya za a bi su zo su yi karatu na kowane ya samu lasisi na tukin moto ya zo wannan su eh, don su a rage eh, su rage eh, to da mayan motoci da suke haɗura don wani mataki su mayan motoci mm. mataki da muka ɗauka tasha a hannun mai take mm. kenan koko da za mu yi a yi kaloli a kuma kuma kashi ufsa ya yi zancen babu allunan daidaita zirga-zirga shin ya za ku a sa waɗannan abubuwa allunan za mu sa su a can allunan za a sa a can tasha a samu tunda suna da wakilansu mm. yadda zai zama to wannan magangama babu su eh magangama babu su wannan insha Allahu eh, a matsayina na wakilin meri za mu sa mu kai shawara meri yadda za a yi wannan allunan wannan a duk magangaman da shi ofisin 'yan sanda ya faɗi a je a sa kuma a ja hankalin mutane kan cewa wannan eh, allunan hudu aka sa magana ce mm. ba allo ba ne na ka zo kawai ka huce mm. alama ce magana ce wadda za ta ce ma ga yadda ya kamata sharaɗin eh, dokokin zirga-zirga wannan insha Allah za mu ga hanyar da za mu a sa su kuma a je a kawo su nagode nagode eh, ofisa wani kira gare ka a ka na dan sanda a game da kula da harkar zirga-zirga a nan mata mai domin ganin Eh, haɗura sun ƙara ragewa a nan wannan yanki na mata mai alhamdulillah kuma ka ce a gurguje kenan bayan dogon bayani ba za a yi shi dai kiran da a gare mu na farko kowa ya hmm. san shi ne kama gudunmuwa ita gudunmuwa ga ba kuɗi ba ne za a baka koko ba wani abu ne za a ɗauko a kama ka amma gayin cewa abu ya faru kuma sa'an nan a nemi menene mahuta mhm. shine wannan abu na fari sa'an nan kuma yadda ka ce wayar da kai duk maganar mu nan kowa ya magana kan wayar da kai a wayar wa mutane da kai kan abin da yake haɗari na hanya sa'an nan su shugabannin na ƙungiyar 'yan kabu-kabu da 'yan transport su za su iya zakkuwa su zamna su neman ma mutanen ga nasu sauki wurin shugabanni kamar ya yanzu shi wannan president na 'yan kabu-kabu a yadda director da doko shi mm. inda sun zo sun zamna akwai wurin da zaka gani mai gidan shi da kanshi zai neman muku partner mm. in kun ka zo ayi. kamar inscrire ɗinku par exemple wata auto equal ko kuma wurin asirar kenan shi asirar ɗin ga ba kudin bane jimilla za ka ɗauka ka bashi iyo ta tashi a jikka tara jika 300 haka za ka dinga biya haka idana. wato kuna dai so ku taimaka musu ta yadda za su fahimta a taimaka musu kuma su ma su taimaka musu yanzu wani kira kuma a game da manyan motoci da kuma yadda mutane suke haɗura sai su gudu saboda ka ɗauko wannan eh, an ɗauko wannan magana ta mutane su yi haɗari su gudu su gudu eh, eh. wani mataki ne ya kamata yan sanda za su ɗauka domin matakin da yan sanda za su ɗauka sun ma ɗauke saboda suna nan cikin su dole sai da neman abin da yake labari yadda harkoki suke wa faruwa a cikin saboda yau akwai wurin da in abu ma ya faru mutane ba za su iya maka ba in ma mutum ne an ka kashe yana zama tsakanin su abin da komi ya huce amma a gayi shi yasa an ka ce gudunmuwa ta al'umma ta yi komi muhimmanci cikin ta yau saboda aikin mu mu kadai ba za mu iya mu yi shi ba in kuma mu kadai za a bari mu yi shi kenan abin da yake gaban mu ko zo cikin gidan mu shi mun ka san da shi abin da ya faru waje ba mu da masaniya kai shi Na gode, ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhara ta mu ta wadda ta rata kan batun matsalar ababen hawa a nan mata mai da yadda hanyar da ta kamata a bi domin magance waɗannan haɗura na motoci ko ce ababen hawa a nan mata mai kuma ina ganin ga duka wannan tattauna da muka yi bakin namu kowa ya bayyana cewa ya kamata a mai da hankali wajen wada kan al'umma sannan kuma ya kamata eh, masu aiki da ababen ababen hawa su yi amfani da dokokin da suka shafi zirga-zirga ababen hawa kuma ya kamata ita ma meri ta kula da hanyoyi inda babu allunan daidaita zirga-zirga ya kamata a sa sannan kuma an ce ya kamata al'umma ta ba da haɗin kai domin rage haɗuran ababen hawa a cikin wannan yanki na mata mai ganin cewa ma wadda kai tana taimakawa wajen rage eh, wato haɗuran ababen hawa a nan mata mai mun gode mun gode malam wato abdul aziz hamed wahi Hilo wanda ya wakilci ofishin 'yan sanda ta mata mai a wannan mahara na gode Allah ya saka da lairi sannan na samu wato Malam Isifu Ibra wato zababba wakili a nan ofishin magajin gari ta mata mai na gode Allah ya saka da lairi na samu kuma taimakon halatta Alhaji Ibrahim Kadiri Secretary jar na kungiyar sandika na sirfiri wato transporter na kasa na gode Allah ya saka da lairi sannan na samu taimakon halartar Malam Mamman Lawali President ɗin shugaban sandika da 'yan kabu-kabu a nan garin mata mai na gudu Allah ya saka da leri bisa kan injin na samu taimakon musafa Ayuba ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan mahara nake ci da ku hazawa salam daga nan gidan rediyo Shukura da ke nan mata mai.